الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo ya ta gama da hullahu da rahamati inda ma kwana muna cikin suratul mulki muna shahi na 214 kuma muna mujalladi na biyu juz'i na hudu daidai da inda Allah madawakin sarki yake cewa a amintun man fi sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من في السماء أن يخفف بكم الأرض أم هي تمور فإذا هي تمور آه الله ملوزين سلكي yana magana cewa bayan an yi magana bayan an akan wato kulumin rizqihi wa ilayhi nushur to bayan wannan sai aka zo da gwada muku cewa Allah shi adda iko a amintun man fi sama'i shin amince da wanda yake a cikin sama sultanahu iko lai wa ƙuduratu da rijaya ta wannan shi ne tawili man fi sama'i ala za'ami jahalatikum ko ku ko amince kullum ana ta gyara ku zan gyara abin lokacin shi kun aikin wani kudu da misali duk matsalar da akwai kai da wani tsara gane amma a lokacin da aka rasu wannan na bari sai kun da yanzu a zuwa a kun amince wanda a cikin sama sultanahu iko ne wa kudratu da iko ne na rinjaya aw man fis samai ala za'ami jahalatikum ko kuma amince ga wanda a cikin sama bisa ga ra'ayin jahilanku al-mulku ana nahi kuma ko kuma amince da wanda a cikin sama ana nahi mala'iku mala'ikin na al-mulku wanda an ka wakilta bil azabi da 'yan azaba walaysa bi mardi wannan ba yardan tafsiri na ba wato in mun lura nan in mun lura nan kenan abin da shi shekana abdullahi ya fassar wannan aya ya faɗe ta tawili sannan ya faɗi ta wanda mahi yawan ahalar suna sun kace a kai ne kuma ce ala ra'ayi jahalatikum kuma an kace mala'iki wanda aka wakilta da azaba amma wannan tafsiri ba wanda yarda da shi ala ra'ayi jahalatikum mm man fi sama'i an ya kasuwa bi kuma da ya kisfe ƙasa da ku kama kusurwa bi ƙaruna kama da ana kisfe ƙasa da ƙaruna to wannan cewa a kisfe ƙasa da kuwa muƙabilun da ƙaunihi hamshu ya yi muƙabala da zancen ubangida ce hamshu fi mana kibiha ba da lushti malamin man wato balar istimala daga man a amintun man fai zahiya ta muru sai ga tana bugawa tana motsi ta ɗari ɗari tana bugawa fi zahabi a cikin ta wa maji'in inda dawowa watar ta biyu tana ɗauka ƙakun samanku min shi da ta garabe bela don tsananin hushin ubangiji sai ga ƙasa na motsi don tsananin hushin Allah na'am أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم كوكما kuma أمن amince من في السماء wannan da a cikin sama an yursila ne sako hasiban iska mai jiwa ko da tsakuwa alaikum akan ku badalun mimman wato menene za a saku warihan iska <coughs> tamduru wanda ke ruwa alaikum gare ku da hasaba a tsakkuwa ka kauna ludan ka mutane annabi ludu yadda an je yesu cingaru na bama bumai muqabilu liqauli shi ma wannan yayi muqabala da domin an ce kun amince wanda an sama sako muku abin nan tsakkuwa a sako iska mai jiya ku tsakkuwa to yayi muqabala da zancen ubangiji kulumin rizqi wancan da an ka ce an ya kasa bikum al'arda an ka ce ya yi muƙabala da hamshu wannan kuma an ka ce ya yi muƙabala da kunomin rizqihi wani ƙaulihi wa fi sama'i rizqukum domin an ce cikin sama arzikin ku yake fasa ta alamu na kai nazir za ku san hakika za ku san kaka gargadi in zari gargadi na idza shahattum idan kuka ga almunzir bihi abin da aka yi mu gargadi da shiya ta alamu ta'lamuna annahu haqqun kuna sanin gaskiya na walakin la yanfa'ukum al-ilmu fi izin sai dai ilmi bai amfani ku wannan lokaci to ci gaba ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب min من قبلهم حقيقة gabanin sun سنقريتا wato ƙabla ƙuraishin gabanin quraisha min al-umami fa kaifa kana nakiri ka kamu suna inkari na alaihim gare su bil intiqam da yan azaba wa ƙarshen hadu sun ga asaru kufaunai wata watara indahum akhbaru kuma labari ne ya zan mutawatiri Tadi tahdidun lahum wannan tsoratarwa na gare tsoro na gare su da kwacewa Wata wa tazliyatul rasulu kuma lallashi na ga manzon Allah saboda haka ashe kenan waɗanda a gabanin ku sun ƙaryata wato kenan gabanin ƙurayshawa to ana tambaye ku kaka musu na ya kasance gare su azaba da an kai musu hakika su waɗannan mutane sun gani lokacin da suke tafiya zuwa sham da sauran wurare kuma labari ya zama tawatiri gon al'umma labari ba, ya faru ba wajen mutum guda ba wannan ya nuna akwai kwacewa ga abin da kajiya wanda bai da kyau wanda kuma kowa san da shi to ci gaba ya rau ila tsoiri faukahun safatin wa ya yi musikohun na illar rahman إنه بكل شيء بصير أولم يروا shin ba su yi dubi ba yanzuru su yi dubi ila ɗayar zuwa ga tsuntsu faukawun saman su fil hawa'i ga yanayin sama swafatin ya buɗe hikahikinsa ba su ɗata ajana hatihin da ta buɗe hikahikinta ina ɗaya ranar hagun tashinta fa innaha idza basanaha ita lokacin da ta buɗe ta safahana tana yin sahu sahu ga ha, ga waɗannan gimshikan manyan gazorin gashin da gare ta da kuma tsinin hihike shine qawadimu waye kabilna kuma tana damke ajan hatihin da hikayekanta ya zamumna ha tana tara ta idza darabna biha in tayi duka iska da ita wato kenan idan ta buga biha da ita junubiha junubihinna gehenta waƙatan ba'a da waƙatin haka tsuntsu yi. wannan aya akwai abin nan cikinta akwai ilimi na kimiyya wani za don haka domin wannan udila bihi ila sigatil fi'ili an ka bauɗe da shi zuwa ga siga fi'ili dalu mai gwadi ala tajaddudi wato damƙewa da buɗewa ba su guda aka yi ba <clears throat> izil aslu domin abin da a tushe fi rani ga tashi na tsuntsu almaddu tabrikati bainal asili wa ɗa'i wato kenan miƙawa kuma da rabawa tsakanin asil wannan tushen abin abinda ake magana da shi na tashin wa ɗari iyalai da kuma abin abinda take wato tumaya da shi kuma ta ne da da'il hali biyu na ga shi tsuntsu yastarihu min ihdahuma yana hutawa ga ɗayansu su ila ila ukhra zuwa guda wato fifike guda yana hutawa da shi sannan yana yana bude guda lokacin da yake bugawa to ba ba gaba ɗaya ka buga su ba lokacin da ya buga guda na hutawa to lokacin da yake bugawa da lokacin da yake damke hikayakansa ma ko na ana lokoi ba abin da ya tare shi ga haduwa ƙasa fi halin bas lokacin da ya bude hikaye kai wal qabla da damkewa illar rahmanu in ba Allah ba baligur rahmatu wanda ya kai mutuwa ga rahama allazi wasa an rahmatu wanda rahama ta tilo ci kullu shay'in ko ne ina abu anan bi an halakahunna Allah ya halicci tsuntsu ala ashkalin bisa kamannu daban-daban wa isin da kuma keɓance-keɓance wato ta hayi uhunna wadda ke din sa liljayi don gudu fil hawa'i ga yanayi don haka in kan lura siffar jirgi to siffar tsuntsuta kuma yadda yadda jirgi ka tashi sama to su waɗanda suka aka zauna aka yi wannan an yi kimiyya na kuma an lura da abinda wannan aya ta kumsa domin an ce lokacin da yake buɗe kayakansa lokacin da yake damkewa ma amsukun ana alqu'i fi hal albat'i wal qabl illa rahman wane ne rahman rahmati allazi wasa rahmatuhu kullu shay bi an halakahunna Allah ya halice tsuntsuwa la ashkalin akan kama wa hasaisin da ke bance ke banci ta haihuhunna lil jari wadda take da su don gudu fil hawa'i ga yalayi yaya an kai bi an ja'ala laha qawadim Allah ya sanya mata wato ƙawadin fikafikai da kuma tsini wurin siddiken da kuma gaba wanda yake toton gabanai waɗanga duk tsuntsun da bai da su bai iya taya doguwa ko ya tashi to bai iya taya doguwa shi ka kwanta shi ka tsayawa amma duk tsuntsun da ka ga gabanai ko hige shi an kai ya yi baya na yawa sannan fiffike ne yana da zagori yana da manyan gasu sannan wajen fiffike ne akwai tsini to shi ka iya taya doguwa irin tantabara irin hazmiya irin balbela irin bubukuwa irin jimina abin da jimina irin shamuwa irin duniya ga sunan amma kaga irin kuti irin kaza waɗanda duk ba su irin zabu ba su irin wanta shi eh ba ta cikin waɗanda ba su dogon tashi da ɓuɓɓurji eh da ɓuɓɓurji ba ta dogon tashi mm ɓuɓɓurji ba ki a tuko to bi an ja'ala laha qawadim Allah ya sanya mata qawadim ta shuqqu bi harbiha da shi take tsaga iska war khawafi tashuddu tashudduha sannan gehen ta wannan toton naman da aka gani ta wanda ake rike da hikinta shi ma shina tsaga shi wal aznab kuma Allah ya sanya mata wuce a bundi tuqimuha wannan bundi shi ke tsaye da ita wato koda ta ta ta kai ta kasa ga tahiya to in tana da gashi ga bundi ba ta haduwa saboda haka waɗannan zakarun zakarun gashi da aka ta wajen wuce wajen bundinta to suna taimaka mata ga tashi ko da irin wannan zunzu da an ka ambata in an da waɗannan zakarun gashi nashi bai irin ya shi ka ga in ka kula da jirgi didi gaba ne da yake to dubi baya nai saboda haka ita wannan aya akwai kimiyya ciki kamata su ne kamar da cikin mayan jirage na ruwa shi ma duk wanda ba da wagga sufa ba gaba na ya tashi baya na ya daga an yi mai wurin kwanciya bai iya cikin ruwa doguwa innahu shi ubangiji basirun mai ganna bi kulli shay'in ko abu Ali, masani na iyanan la yakfa alaihi shay ko bai koya gare shi isharatu ila anna min man hadha sha'aluhu wanda haka ne al'amarin sa wato shi adda ishara zuwa ga wannan ba samu Allah ya kisse su wa irsalul khasim ilayhim da kuma aikawa abin da iska mai jiwar tsakuwa gare su kenan wanda sa haka ne a hawalu shay indahu ya aika musu iska mai jiwar tsakuwa ya yi sauki wa ila anna dafil azab kuma da lune zuwa ga cewa abinda ke tunkuda azaba an haula ga waɗanga ma mujibati ta da abinda wajabta ta inna ma huwa tilkar rahama ita ce waccan rahama da an kai magana albaliga ta kai matuka amsa kat war ta riƙe. a ɗayar tsuntsufil hawa ga yanayi wato mutumin yau ya kamata ya ɗauki darasi cikin wannan aya ga abin da an kai magana na tashin tsuntsu sama da abin da an kai magana irin yadda jirgi ka tafiya duk sifar gara an ka ambata gare shi an yi kimiyya an yi sifar nan tashi wadda kasan sifar tsuntsu kuma ba zai samu matsala ba yana da wannan sifa amma da an karkata ya ta tayo ƙasa ko bai iya taya ko da nan zuwa sokoto sannan da da cikin sa da ba su lawai lawai lawai da ba ita ya amma in ka shiga zauna wajen taga inda suka sa suke kaga wadai kai akwai kimiyya cikin wannan dama ka san shi wannan malami a cikin malaman da suka rubuta littafi akan kimiyya har da sanin ilimin ma'adini inda aka gano akwai fetur a gano akwai abin nan iranian a gano abin nan bakin kwalli kasa a gano zinari da azurfa da sauran sai da rubuta mai littafi yadda za a yi a gano amma an zo an kwashe mu da kaya an tana kan wani su Allah ganar damuwa to ci gaba أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور آه. أمن هذا الذي هو جند شوانين أولي رندنا ما يتيمكو aunun taimako lakum gare ku Allah zai sharu ilaihi wa yuqal yansurukum mai taimakon ku min dunir rahmani banda Allah ai hu, wani ne da fa'u ankum wanda ke tunkudewa gare ku azabahu azabar Allah wa am adilu liqaulihi am amintum minas sama man a amintum man fi sama wa qawluhu wa laqad kadzaba allazina min qablihi itrabun shi ku gittawa na an kai litakidi tahwif domin takidi wanda sai sa mutane su shiga cikin ɗimuwa waka za ƙaulu awalam ya rau ni ta don a suranta ƙudurtun ikon Allah albahira wal istiwamu littahakumi kuma istiwamin nan domin jancina kushe wal musharu ilaihi in ma faujin muƙaddar ko dai a ce wasu jama'a abin ƙaddarawa au asnamun koko gumakansu wa min mubtada'in wa hadha habaruhu wal mawsul bi salatihi badalun min hadha aw na'atuhu wa yansurukum sifatul jundin yansurukum wane ne jama'a wadda an mai taimakon ku mahmulu ala lafzihi al ma'ana a amintu khasfin shin ko amince miki cewa wal hazaba da jiwar tsakuwa am lakum jundun ko kuna da wata runduna yansurukum mai taimakon ku min dun rama da banda min dun rama da Allah kai inil kafir lallai kafirai ba zan ba illa fi gurur sai cikin rafkana da rudi la mauta min lahum babu wani mijingina gare su bal garahum shaytan shaytan ya rude su bi anna al azaba cewa azaba la yanzilu min bijida gare su fasarar kusun ka luta fil gafalata cikin rafkana Allah tsare amma hadha allazi أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور amman hazan lazi shin wai wani na allazi yi kalufi wanda ake a wane ne yanzu ukun wanda ke arzikita ku ya ba ku abinci in amsakar rahmanu rizqahu in Allah ya rike abincinsa bai amsa madar da rike ruwa in ya za an ka shekara babu ruwa ko an ka samu shekara goma ba a yi muku ruwan sama ba shin wani na ke ke ji suwa muku ruwa ku samu abinci akwai babu ko wasa'ir al-asbab da sauran dalilan da ke sa a samu arziki al-muhassala abin sadarwa wal musala mai sadarwa da mai sararwa alhu gare shi ilaikum zuwa gare ku muta'alliqun ma'ana bi irsalil hasibi bal jusun zurhaha kama dau sun doge fi utuwan cikin girman kai ina din kiridanci wata kabarun da girman kai wani furin da gudu ga gaskiya taba'udin alal haqqi ni santa gaskiya li nafarati domin kiyamat da ba'in dabi'o'in su anu gaskiya wa hadha adallu ala igraqin wannan ya nuna akan nutar su fil kubri cikin kafirci akwai ashe wanda ya loce cikin kafirci min qawlihi illa fi gurur kama anna tawahum kama yadda yake wato tawhum na arziki min al asram gumaka aw min fawjin koko daga cikin wancan gabrin jama'a muqaddara wanda aka kaddara abadu yahi nisa min takhayyul kawo kurwa kurwa annasir taimako min hada garita saboda haka ashe kenan a wannan nuta cikin kafirci da rudin da an kai magana yi zama abin al'ajabi daga zaton gumaka ko wasu jama'a waɗanda aka ƙaddara wajen jundu cewa suna iya taimakawa babu wani mai iya taimakawa in Allah bai taimake ka ba ba wani mai iya taimakawa in Allah bai ka ba Allah ka taimake mu ko ci gaba أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم yanzu abin tambaya shin awa man yamshi yanzu wanda ke tafiya muta asifa an ɗariki yana mai karkacewa gabarin hanya mukibban ce alawun shi akan huska tai likaunin hiya asiru domin yana tuntube kulla wakatin kowane lokaci ya shiru yana faduwa alawun shi akan huska tai don ne likaunin hiya amma don shi makahuna yamshi yana ta yafi ɗari shi gairi ɗariƙin ba ga hanya ba yana cikin tahiya sai ya fara wani kwazazzabi ya ƙa'ufi fi kulle wakatin wa ya ƙumu kowane lokaci yana ya faduwa kuma yana tashi yanzu jama'a wanda ya zanga shi makaho bai gani yana ta ga hanya hanya mai ramu ya tahi ya hwadi ya koma tashi ya koma ta ya hwadi abin tambaya a hada shi shiryuwa an manyan shi sauyan ko wanda ke taya mu wuta dilan daidai likawanihi basiran don shira gani kuma yana ta taya ala siratin bisa ga babban bugi musuki maraidaci mustawil wanda an mai daidai da al'ajaza'a wato juzu'ansa la ya tsara fi ba tun tuntuɗe gare shi don yana gani kuma yana bisa ga babban bugi yana bisa kwalta yana tahiya lahiya lau ba yana daidai da wanda ka tahiya bisa ga ramu kuma bayan bancin tahiya bisa ga ta hanya mai ramu gashi makaho suna zama daidai tamfilul kafir wannan misali na kafiri allazi fi zulmati shibh wanda a cikin duhun wani na rikici wa shukuku da kokanto an kamanta shi bil a'ama da makaho allazi la yara wanda bai ga bai ganin jihatu qasrihi inda ya nuha wasalaka ya shiga makanan bagire wa'iran mai waya shiga huwa bayyana qiyami wasu kudi yana tsakanin faduwa da tashi duk ya sai zabura jama'a wannan akwai daɗi ga rayuwa ta da tahiya ta da bin hanya ta to wal mu'minu shi ko da mu'mini allazi wannan fi nuril iman wanda a cikin hasken imani yubsiru yana gani ko fi nuril imani an kamanta haifi basirin da mai gani ya rama waɗi yana ganin bagiren da inda yake aza dugadugansa kawunsa. wasa laka jarata ya shiga hanya wato horarra sahala mai sauki wa tamsilu wato lil daini a wannan misali ana ne ga kishiyoyi biyu bil masalake ne ga mashiga biyu ta mumi ta wancan azne kahiri da ta wannan mumini wakila man shi mukibban huwa allazi yahsu yukhsharu ala wajhihi ila nari wanda ke taya dice shine wanda ake tayarwa akan huskarsa zuwa wuta wa man yamshi sawiyan wanda ke taya daidai akan kwaya hanya huwa allazi yukhsharu shine wanda ake tayarwa alaka da mai akan dugadugansa da kawawunsa ila aljanna zuwa ga aljanna jama'a suna zama dai to shine Allah ya misali Allah ya hai kowa iya buga misali kai ka san babu zama daidai ga wanda ya hau hanya mai wuyar tahiya ga rami ga kwazazzabi ga tuba-tubai ga shi makaho bai gani kuma yana saye da riga da wanda ya hau hanya wadda an kawo kwalta shar ba mota gabanai kuma da idanu ne guda biyu yana ganin inda zai shiga yana ganin inda zai hita jama'a wajen wahalar tahiya ɗaya suke to wallahi haka yake da wanda adda addini da wanda bai da shi kuma wanga misali an riga an yi an gama ba sai ya yadda ba Allah ya iya misali Allah ka san ya mu cikin masu ganin nan to ci gaba قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل كتي الله هو الذي شيني وانا أنشأكم وانا يكاكيكم من تراب daga turbaya ahalici babanmu annabi adamu daga ƙasa waje ala lakumu sam'a Allah ya sanya muku ji Ni litasma'u mawa'izahu ba don komi ba an Allah ya ma kunne kuma kana ji don ɗaya ka saurari wa'azu wani gane yake jin gada an ka bashi don ɗaya ta yi sharholiyana a Allah ya baka ji don ka ji wa’azu ne wal absara Allah ya baku idanu don ku yi gani lutumsiru don ku ga sana'i'ahu aikin ubangiji wanda ya ga aikin Allah zai da Allah wal af'ida Allah ya ba ku tunane da ta tafakkaru don ku tunane ga izmatu girman Allah wa alatil idraki hadhihi ba'iratun min turabi wadanga aloli na idraki to sun nisa daga barin turbaya can ko ba turba yana ba amma Allah ya harita kun zan jini da kashi amma wa duk da haka mutane sun ji abin ga sun san abin ga amma kalilan ma ta shukuruna abinda suke godiya ga Allah kaɗan da na ƙwarai da sarfi ha da karkatar da ji wurin wa'azi da karkatar da gani wurin abubuwan da Allah don ka da sanya zuciyarka wurin tunane to ya yi karanci ga waɗanda Allah wa wannan ni'ima Allah ya yi muku haka domin ku saurari abubuwa na wa'azi ku ga abubuwa na wa'azi ku yi tunanin abubuwa na wa'azi to karkatar da ita liman hulikar ga abin da an halicce ta lahu shi ne waɗanga abubuwa to don bi mahana ba ku zo kun kai sami itun kun kai saurare sama a min jin saurari jin hamta ba wala nazartun ba ku dubi ba nazar itibarin dubi na lura wala ta dabbartun ba ku lura fi da la'ilin afaki a cikin dalilan saba mutum ya dubi sama ya tadda kai ne ya dubi sama mutum ya dubi ƙasa dubi hajaminta mutum ya dubi gangar jiki ne ya dubi ɗan uwa ne ya dubi dabba wallahi ko shi a balidin balidai yana wasuwa wala an fusu da kanunku bi ma aura sukun don abin da Allah ya gadar da ku na tsoro wa ma maziratu litakid alqilla wal jumlatu mustanifa mukhayyaratu mukhbiratun bi qillati shukurikum shukurihim mai ba labari ta da karamcin godiya su jiddan kwarai ala hadhihi na'am bisa wannan ni'ima Allah ka samu cikin masu godiya na'am قل هو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين آه، قل كتير huwa allazi zara'akum Allah shi ne wanda ya halicce ku khala'akum ya halicce ku wa basakum ya baza ku ya watsa Shalar da cikin ƙasa na kuna masu samun imkani ne a min rufe shi ito, duk inda kuke son ku juya ko ku zo ko ku dawo ko ku tahi wa ilayhi tukhsharuna amma ku ƙare duk ga Allah za a tara ku lil jazaa'i don sakamako to misa an ka ce ku yi don alga Allah za a tara ku wa shammiru lahu ku zage da mutsanku lahu domin kuwa Allah bauta amma marmakon su yi bauta ga Allah su mai da alamari ga Allah wai na suna cewa lilmuminina ga mu'minai mata hazal wa'adu shin wannan alƙawali lilhashar na tara al'umma aw hasabi ko tace su wal hasibi da jiwar shin wai yaushe na ku ba mu labarin lokaci in kuntum na fi in kun masu gaskiya ciki in ba ƙarya kuka ba ba wanda ake neman ya karkato ya gyara aiki wai son ya kai yaushe na an kace za a kisu al'umma yaushe na za a aiko iska mai yiwu zartsakuwa yaushe na tashin alkiyama din kuma wai a faɗa mai inda gaskiya tara ƙarya ba to kowa waɗanda suka tambaya ba wanda ya san abin sai suka ce إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ce ma annabi kulka ce innamal ilmu lalle sani ilmu wakati sanin lokacin da za a tara al'umma lokacin da za a kisce su da lokacin da za a shi su da tsakuwa to inda Allah ya kun Allah yake ba wani mai iya bada wannan labari domin gaibuna la ilu alayhi gairu ba wanda ke leka wannan in ba Allah ba wa inna ma ana nazirun lalle ni mai gargadi niki mubinun mai bayyana da gargadi wal inzaru ya kafi lahu ilm gargadi kuma ilimi yana isuwa da shi bal zanni bi a mahzuru minu a zato da abu kowa abinda an kai gargadi a kansa bai kai ba saboda haka ashe kenan ba ni iya faɗa muku lokacin da abin nan zai jiɗa sanin wannan ga Allah ɗaya ke falon mara auhu falon mara auhu zulfatan فيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون to kullum mai cika baki ba mai jimirina ba duk inda ka ji mutum cika baki ko gobe to in ka samu tsoracin na ka ga mai shi shi shi ya kyale ya yi a bai damu ba to ya hikin ya sun ce wai a faɗa musu lokacin to mara auhu lokacin zuwa gane ya al-ma'udu bihi a al-ma'udu abinda aka yi alƙawali ba da alhashiri hashri abbar anhu bil an yi ibara sai da madi da ta quqquhi domin abkuwar satilar na tabbar na al-ma'ana fa auhu idan suka ganin zulfatan ya gwa matso ƙariban kusa ai za zulfatan mabuci kusanta ai ƙurban kusanta minon gare su wujuhun lazina kafaru huskokin waɗannan da sun kai kabirci si tana munana sa'ad haru itul azabi ganin azaba zai munana ta alƙatara ƙura da baƙin ciki da baƙi ga huska a yaba wa gashiyar yana lullube ta wakila ai kanal hazana mahu tsaro na wannan azaba sun kace lawan gare su hazal azab wannan azaba shine allazi kuntum wannan da kuka zama tad'una kuna nema bihi da shi tadlabuna kuna nema a ko taftaniluna min addu'a kuna ta aiwatawa na addu'a kuna cewa ta taho ta taho ta taho wal ba'u silata ai tad'una ai la ba'asa shine ko Allah ba'asa min ad-da'wa wato cewa ai magana ba tashin alkiyama ba cewa abin da zai zo wannan da'awa da kuke magana akan ta wai ba za a aiko ta ba wal ba'u sababiyya saboda haka ga ta tatau to a kaza ai abkuwa za ta yi ga wanda Allah ya kamo ta Allah tsare mu قل قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama kulka ce ga waɗannan kahirai ara'aytun ku bani labari ya halaka ni Allah in Allah ya halaka da ni ai amata ni ya kashe ni kamata quluna kamar da kuke cewa la tarabasu bihi raibal manun ana cewa ku saurara mutuwa zai a huta duk wani wanda ba mutumin kirki ba abin da yake saurari ga mutumin kirki ya mutu in ya mutu ayan huta awo ai ku kyalin sun Allah dan girgiza ta ta sa'a guda in ya wuce ba shi ke nan ba wa man mahiya ya Allah ya halaka da ne ya kashe ni da waɗanda a tare da ni minal mu'minina ai a halakana Allah ya halaka bi azabi da azaba tai ta kasu sunu kamar da kuke nuhi shin aurahimana ko Allah ya taimake mu ya jikan mu bitaki da ajal jinkirin ajalin mu aw bi tarkil azabi ko ko da barin azaba to ina tambaya fa man yujirul kafir shin wake tsirar da kafirai mai azabin alimi azaba mai radi mai ciki mai zarawata to duk abin da ake so in ya horma wani to kaiwa wa ka tare mashi duk gaba gaba abin gaba gaugawa kana neman musiba ta fada ma wani kamin ta fada mai wallahi kana gure ta gare ta fada ma abin da haka la majira ba mai ba mai ba mai wa lawan gare su minu daga wannan azaba ai za kunna wa nahnu mu'min wa nahnu muminuna bihi idan muka zama ko muwa masu imani da shi shine bainal khawfi war raja tsakanin tsoro da maharama wa ma halukum an to ku mi halinku ma kubrikum bihi tare kai cikin kurshi wal musiru li bayani sababi adamin wato ijarati wato dalilin rashin tsirar da su qul huwa قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل كتي هو الرحمن shi wanda ke tsayar da mu shine mai rahama mulin ni'amat wanda an majibincin ni'ima kullu hadut kuma mu babu wata wata amanna mun imani da shi lil ilmi don sani da zalika da wannan fa yujiruna Allah yana tsayar da mu min azabin min azabi daga azabarsa idan lam mu kafirta ba kama kafarto kamar kun kafirta wa alaihi tawakkalna ga Allah mun ka jingina wasuqan amintuwa bi anna ghayrahu wani Allah la yadru bai cutar da kowa wala yanfa bai amfanarwa wa taqdimul sillati litakhsisi ay la ala al adad wal udad mislakum ba mu jingina ga adadin jama'a ko tanadin makami ba a wakuwa wato wanda ya jingina ga wani ƙarfi ba na Allah ba ya jingina ga hukun banza babu wani abu mai iya tsere da kai ko amfani da kai ba Allah ba wala in ka jingina ga wani shi kaka kallo ka gama faduwa eh sai mutuwa shi ka iya mutuwa wa ka taimaka an to to ba ka jingina ga wanda bai mutuwa eh. Allah sauƙaƙa fasa ta alamuna wallahi kuna sani bilfoƙiyya liljumhur wata hatiyar kisa'i inda ma'ayar al'azabi man huwa fi dalalin mubin wanda a cikin wane ne a cikin bata bayyananne bayyano ana hannu muwa am antum koko min kalamil musanni eh, min kalamil musifi qul قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل كتي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفدها مسوق قريشاوه shin in ma uku in ruwanku sun kawaye sahiya gauran sun shige cikin ƙasa ga'iran sun yi zurfi fil'ar cikin ƙasa la tanalu wasu ka ba ta samo shi mazar wasu bihi ko da hasa wa saki ba ta guga ba ta ja waɗannan ruwa sun shiga ƙasa kwarai kuma ya ati ku ka zo muku bi ma'in da ruwa ma'inin masu gudu jarin masu gudu aw zahirin ba bayyana mabayyana sahalul masu sauƙin riko ai la fi bihi illallah, ba mai zakuwa da waɗannan ruwa sai Allah to fa kai batun kiruna ya kuke musul an yaba su kun Allah ta yadda kuwa aw in lam ta'budu ko ko in baku bauta mai balil hayati ka rayuwa albaqiya wanzazza fa abuduhu ku bauta mai lilfaniya don rayuwa mai karewa wani tabu an so ne ƙari ga makaranci a ƙibar ma'in in ga ma'in ɗin ga an ya ce Allahu rabbul alamin man ya cikin bi ma'in sai ce Allahu rabbul alamin kama warada suna hadisi kama yi cikin hadisin manzon Allah wato ne ya hadi aya an karanta wannan aya inda ba azul mutane bi nugu wani mutum guda kan garari wani takarari na aka karanta aya gure faqala Ya ce ya tilil huus wal ma'aul abinda ke zo mana da ruwan nan falafalanmu da dundursai eh dundurinsu da falafalai eh su a mu da wannan ruwa kwasunanmu da gaturranmu da ardunanmu da maginanmu to su a aka muku ruwa haka ya fada ko zuhiba ma wa ainihi sai an ka tafi da wani idanu ne wa ame ya makabci to ya sa ga ta ne gino ko kwasa na uzu billahi min jur'ati ala Allah wa ala ayati muna neman tsari ga Allah daga ƙarfin hali akan Allah da ayoyin ubangiji Allah ka tsare mu saboda haka ruwa iru ba ruwa na ba to an jaya ruwan ido kuma haka na tafi lahira suna ta karari ne kuma eh an ta ta karari na mallan hmm. suratul nun makiya an ga kwana wa alaikum salam eh awo eh kai ma mu da kaji sai ka ci haka na amma boye awo awo nan za mu kwana ko? mu'ayanin saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin ashe abdulrahman isa jega allah isa kamai da ainihin alkhairinsa ana neman taimako ga jama'an musulmi abin da ya sa ta hiyar da wannan tafsirin alkur'ani mai girma